kai nan na kama barawo me ka zo yi nan sweet ok kai kurma ne in na sare ka za ka ji magana me ka zo yi nan ah uh, marriage marriage mongo tree me and house na zawarci ne shi zawarcin duk cikin gari ba a zawarci ba a zawara sai ka zo nan a ka ka jiwawa dan Allah ai ba zan sare ka ba ba wa ba ba wa ba dolo dolo na zo ne fa zan da wangaren nan ne da na gidanmu zan da saurayi ne kai dai ka zo satan mangoro bude mu ga meye ciki ba sata ba bude mu ga meye ciki sata ba kira ana wani ma ba ziya islamiyya ba ta kai baka kai kama da mai zuwa islamiyya ba me a ciki eh me ciki eh, goro ne goron dauran aure ne to juye mu gani ka juye mu gani na fasa daura auren wallahi baka isa ba ba kowa cikin jejin nan sai in sassare ka in tafiya ta a zo kawai a same ka gawa me ka zo yi ah, me ka zo yi ka gaya mun gaskiya me ka zo yi zan sare ka fa ok in sara ah, ai akwai tsatsa jikin don allah ka wallahi to shi ne na fasa yi ka zo satan mangoro a yawo ni zai sata ko sata ya kace wani wani mutumin banza zan sare ka fa zan sare ka in kan mun rashin kunya juye mu ga me ka dauko me ciki babu kawai ba kuru ne ka juye ka gani kaga babu komai a ciki to ina goron yake eh? goron da kace ka sa ciki ina goron yake ah, babu shi ma shi warin je siyo kai ƙarya ne ba ni kan ba ok ku a garin naku haka ake yin goro a ah, eh, ba goro ba ba goro ba ba goro ba zan dau sample ne sample sample zan dauka na na abu ne na mongoro mai aure to in ka ɗauka ka kai ina eh, sai a yi na mu aure ne shine shine yanzu ka ga wayanda ka ibo ga amma wannan ma kawai wannan ma ba mai aure ba ne wa wannan karuwa ne wa ko mene ne ko ne kai ina za ka je to na gaba mai aure ba ne yanzu me zan ma da shi da ka banni da shi zauna za ka yi sai ka cinye shi zauna sai ka cinye shi in ba haka ba kaga addan nan duk sai ta faffasa ma gabobin jikinka zauna sai ka shanye shi me zan yi da shi sai ka cinye su ga baki daya ko sai in ci karuwa to da budurwa zaka ci a mangoro to yanzu ya aka yi ka gane wannan budurwa ne ko zaura ne wannan mangoro ni ba na son irin baɗalan na wallahi zan sare ka ina ga zan sare ka fa ko kaga ina ma wasa zan sare ka fa karba zauna zauna zauna zauna ka fara duk sai ka cinye su <laughs> sai ka cinye su sai ka cinye su ka hakuri wallahi ba zan yi ba sai ka cinye su <laughs> sai ka cinye su ci gaba ci gaba ga sauran nan duk sai ka cinye su duk sai ka cinye su daɗi <laughs> sannu daɗi sai ka cinye su dafa komai za ka yi sai ka cinye su sai na kure ka yau sai ka cinye su ga baki ɗaya <laughs> daɗi in sha wannan baka shanya na takaice dai zan ce muku bazawara shiri ne wanda yi duba ga ah, matsalolin da yake faruwa matsalan da mace take fuskanta idan ta fito a gidan mijinta matsalar da ya mace take fuskanta matsalolin da ya mace take fuskanta bayan ta fito a gidan mijinta wato wacce ake ma laƙabi da bazawara ƙalubale ne a rayuwarsu. wanda ba kowa ya duba wannan al'amarin ba so shine muka yi nazari muka samo wani labari wanda labarin abu ne ya faru na gaske gaske sai muka ɗan ƙara wasu abubuwa muka ɗan gyaggyara wasu abubuwa muka ce bari mu yi fim a kai domin mu isar da wasu saƙonni musamman ga iyayenmu su rinƙa duba al'amarin 'ya'yansu wa'inda suka fita gidan miji ga kuma matasa samari da su kuma kansu matan um ku bi mu a wannan fim mai suna bazawara zamu fara sakin shi a kan YouTube a cikin wannan watan da yardan Ubangiji a canal mai suna bazawara da kuma ɗan shoni insha Allahu ni to laifina ko duk saboda ina bazawara あ、カウンター。